Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 24 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu magana ne akan kiwon lafiyar mata. haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta zanta da kwararriyar likita akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu tsindima cikin shirin inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna mana da Dr. Lubabatu Abdulrashid kwararriya akan kula da lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Barau Dukko a Kaduna. Yan aji barkanmu da sake sadar da ku a cikin ajin namu na yau da gobe za mu tattauna abin da ya shafi bangaren kiwon lafiya ne. Muna tare ne da Dr. Lubabatu Abdulrashid wacce take daga asibitin koyarwa na Barauduko a jihar Kaduna tana bangaren kiwon lafiyar mata wadda kuma take ma'aji ne na kungiyar likitoci mata na Najeriya wato M1. Barka da zuwa likita. Barka To likita yau za mu tattauna ne akan lafiyar mata wato gabaki ɗaya mace tun daga tasowanta zuwa a lokacin da take haihuwa har bayan ma mace ta a gama haihuwa shin menene mai saurare zai fahimta ko kuma ya amfani da shi game da mace game da lafiyar jikinta gaba kiɗa wanda ake cewa reproductive health masu sauraro barka da warhaka kamar da yadda gabatar da ni zai magana akan reproductive health wato abu ne wanda ya hada da dukkan wani kiwon lafiya na mace wanda za ta fuskanta tsakanin lokacin da ta zama mace ya mace wato har zuwa lokacin da ta gama haihuwanta bayan nan ma. tun daga balaga? Tun daga balaganta har zuwa lokacin da ta gama haihuwanta. Amma akwai kuma abubuwan da suke da alaka da su yara da kuma tsofaffi wanda ba sa cikin wannan eh, age bracket wato wannan shekarun. Da farko dai ya kamata mu san wace ce mace ita kanta. mace wato wani halitta ne a cikin mutane wato akwai namiji akwai mace mace wata special wato ta musamman ce wanda tana da abubuwa da yawa da suke su suna da alaka da ita kaɗai sannan kuma abubuwa ne masu amfani da ya kamata a dube su especially ta fannin kiwon lafiya to um, yanzu wayansu abubuwa ne da suke tattare akan wannan kiwon lafiyar mace na wannan yanayin lokacin daga balagar nan da muka faɗi uh, akwai basic wato ya kama tilas abubuwan da ya kamata ta sani a wannan lokaci wanda yake da alaƙa da couples wato ma'aurata hmm. da kuma ita kanta ita in ma ba mai aure ba ce ita kaɗai ko kuma ba mai aure ba da wani partner ɗinta shi ma ya faɗa cikin wannan lokacin sannan ko kuma abubuwan da suka danganci decision wato zartar da hukunci ko eh. shawara ko wani responsibility wato abin da ya kamata ta yi na game da wannan kiwon lafiya nata shine reproductive health right to shi kuma wani abu ne wanda gaba daya an duba shi akan wani organization da ake ce ma WHO organization wato kungiyar lafiya na duniya gaba daya mm. saboda speciality din mace ita wani abu ne na musamman dole gaba daya da duniya an duba kan kiwon lafiyanta aka zartar da waɗannan dokoki da ya kamata ta samu da dokokin da me da me da me mai sauraro zai fara tunanin wa irin dokoki ne wannan akan wato dokoki ko a ce yanci da mace take da shi akan lafiyarta yanci mm. so wayannan yanci ya danganta da lokacin da take shekarun da take na farko dai tana tasowa ya kamata ta san yancinta na game da alaƙa da namiji wato saduwa da namiji wato sexual right ɗinta sannan kuma idan ta wuce wannan lokaci a adolescence lokaci ne wanda take tasowa take balaga mm. ya kamata ta san 'yancinta na game da zaben wane ne ya kamata ta zauna ta yi rayuwa da shi ta zama wannan couple da muke magana kenan hmm. partner ɗinta sannan kuma idan ta wuce wannan lokacin ta zaɓi wane ne take so ta zauna da shi din sannan in aka kai lokacin da ta fara haihuwa shi ma tana da 'yancin ta yi deciding ta zartar ma kanta yara nawa take so ta haifa ita mace kanta wani lokaci eh, ita hmm, mace tana da wannan yanci tana da wannan yanci sannan kuma ta san cewa yaushe ne ma take so ta fara haihuwa duka yancinta ne ta zaɓa wani lokaci ne a wani shekaru nake so in fara haihuwa wani shekaru nake so in daina haihuwa hmm. sannan kuma adadin 'ya'ya nawa nake so sannan kuma a cikin wannan lokacin shi haihuwan kanshi tana da yanci na kan wani family planning inda yan mun lissafto yanci wurin hudu kenan sannan kuma akwai right na family planning yadda za ta spacing wato za ta yi tazaran ya'ya tsakanin haihuwar nata. To na fahimta da kina nufin tun daga farko kin ce sexual right wato yancin saduwa misali idan ta yi eh, aure tun misali mu daga nan bangaren Afrikawa ko kuma in ce eh, yan arewacin Najeriya ah, mun yi da cewa sai mace tana cikin ɗakin ta za ta yi wa'annan mu'amalolin eh. sannan kuma yancin zaben wanda ma za ta iya rayuwar da shi wato kila saurayin da za ta aura ko mijin da take so ta aura sai kuma yanci kika ce na auratayya mm. wanda kila a cikin auren a gidan auren ma tana yana da wa'ansu yanci da wato majalisar ɗinkin duniya ta yarda da shi mm. kuma kowa a ko ina a duniya an yarda da wannan cewa mace ya kamata mm. ta samu wannan yancin wanda mm. kila zaki mana fasara musamman wani yanci take da shi da kin fara ɗaya. kin ce tana da yancin zaben ƴaƴan ko na eh, lokacin za ta fara mm-hmm. haihuwa ila za ta iya jinkirta da ce ba daga na shiga gidan miji zan yi ba mm. ko kuma a bayan ta shiga man tana neman tazara yana mm. daga cikin yancin nata yana cikin yancin ta to to shikenan ci gaba sannan kuma adadin yaran da take so ta haifa to shi ma tana da yancin ta ce a'a ni ƴaƴa hudu nake so ko ko a'a biyu sun ishe ni ko ko ina da ina son kaman guda shida haka sannan idan ta fita daga wannan lokacin ta gama wannan haihuwan tana da yancin kuma ta bi wasu kiwon lafiya nata da za ta rika duddubawa saboda akwai wasu irin ciwowuka da sukan bijiro bayan mace ta hayayyafa faka ko kuma ta shiga cikin auratayya ta samu mu'amala da namiji kamar waɗanda suke kamar ciwon cervical cancer canji na bakin mahaifanta da zai iya faruwa to tana da right din tabbata ta nema lafiyan wayannan abubuwan kuma ta bincike a kansu dan saboda kar su taso to likita bayan da kika yi wannan magana kafin mu je ga ainihin wato abin da za mu tattauna akan shine mm. yanda ake hawan kawarawa shi wayannan yanci na mace da take da shi a game da lafiyar jikin nata mm. to bari mu ci gaba da maganan yancin da take da shi na maganan haihuwa mm. kin ce za ta iya zaba to amma kuma akwai shi yanci din akan ce lokacin da yancin ka ya tsaya lokacin yancin wani yake farawa to a haka shi mijin nata shi bai da yanci misali idan ta ce ba zan haihu ba yanzu sai nan da shekara guda bayan mun yi aure ko wata shida shi din ya kamata a ce ya bata goyon bayan ko a ya dage ce shi ba haka ba eh, kin ga ai ya danganta kamar yanzu a mu. Mm. mace gaba daya ba ta da yanci babu sannan kuma ya danganta da addinin da take bi wani addinin ya ba mace yanci ya danganta da yadda approach din da ta yi ta yi mai gidan nata bayani da sauransu wurin janyo shi cikin al'amarin ya gane don a yanke hukunci tsakanin su biyu din haka rikita warin mu kara koma baya tun daga lokacin da mace take tasowa ta fara balaga hmm. wato lokacin da ake cewa kuruciya kenan hmm. akwai abubuwa da ke faruwa da jikinta wanda hmm. wata bata ma fahimci menene ba daidai lokacin da ga akwai iyayen da ba sa yarda a ci su ta ma fara wato al'ada a cikin gida kamar ta dauko musu wani zunubi ne a nasu sana'nan. ta kawo saboda haka ba su yadda ta ma fara jini ba shi sa ga wani lokaci ana aurar da yara a cikin ranar eh, eh, shekaru eh. shin wani yanci take da shi a daidai wani lokacin to wannan shine ma farkon yancin sexual right hmm. a cikin dokokin da aka bata wayannan yancin an yadda cewa kada a yi saurin aurar da ita wato early marriage saboda yana da dangantaka da matsaloli kala-kala da zai haifar ko wurin haihuwa ko wasu ciwo da sukan faru da ita to don haka an ba mace 'yancin wannan sai dai a wannan environment da muke yanzu yana da wahala ƙwarai amma yanzu akwai ƙungiyoyi da yawa da suke bima yara wannan 'yancin sai dai su yaran ba kowa ne ya san ma yana da right in ya fita ya nema wannan 'yancin ba kamar wancan maganan da ne maganan um, ciwon bakin mahaifa din mm. na cancer of the cervix da ke mm. faruwa an gano cewa yana da alaka da saurin auratayyar nan da ake mana yara wato ba aurar da ita din ba amma ta fara harkar auratayya hmm. eh ba wai aurar da ita ba. Eh. fara harkan auratayya kafin shekara sha biyu hmm. yana sa ka zama at risk of wannan ciwon cancer din na fahimci a likita wato shi wato eh, bangaren likitanci mm. ba a aurarwa a samu mutane su tare a daura auren shi ne mm. maganan ba a shi har na auratayyan shi ne inda matsalar ta shi ne inda matsalar yake saboda a wannan lokacin kamar yadda kika faɗa da suke tasowa dinnan akwai canji da yawa da ke faruwa a cikin su har da shi wuraren service din da komai saboda hormones wani sinadari na jiki mm. da yake caccanza to a wannan lokacin idan aka samu saduwa aka samu wani ciwo an jima wurin ciwo zai ba da daman wasu kwayoyin cuta su shiga kuma ƙaramin shekarun da ba za ta iya kula da kanta ba eh ba ma za ta sani ba saboda baya fitowa shi sai bayan shekaru goma sha biyar zuwa ashirin to shi raunin ke na auren auren eh to da bayan shekaru ashirin zuwa sha biyar zuwa ashirin haka lokacin canjin ya riga ya fara faruwa to shine sai a samu wannan kansa da zai zo can can can gaba bayan ta tsufa ma sannan za ta zo da wannan ciwo yawancin kamar yanzu iyayenmu wanda za su ce na san za su ce ai a lokacin an yi wannan auren ya ba su zo da wannan ciwowuka ba a lokacin ba a fara neman bincike bai kai haka ba sannan kuma da yawansu yanzu din kamar yadda muke magana akwai da yawansu da suke zuwa asibiti za ka ga tsohuwa ta kamu da irin wa'annan ciwowuka can baya hmm. da ta samu wannan illa ba zai nuna ba sai bayan shekaru mai yawa sannan kuma maganan kaman ko su fitsari da sauransu shi ma duk lokacin bincike bai tsanani ba ne mm. amma da yawan mutane ko a lokacin an samu kusan hakan za ki ga mace ma kuma ta samu matsaloli wurin haihuwa wanda za ta rarrasa 'ya'ya da yawa don sai ki ga wata tsohuwar mata ce haihuwar ta goma amma nawa ne suka rayu yawanci biyu uku mm. idan kika yi bincike kika tsananta bincike haka za zaki gani so su ba za su gane a wannan lokacin wannan matsala ba ne saboda ma yawanci ba sa ma zuwa asibiti mm. to shine abin da ke faruwa wato a haihuwar na mutuwa wastage yaro a kai gashi kin dauka ciki kin kai wata tara amma sai ke da kin haihuwa goma biyu a raye ko hudu a raye mm. duka an san dai wannan mutuwa daga Allah ne amma kuma akwai sanadi sanadi mm. yawa sannan kuma akan samu wani abu don da kamar yawan haihuwan da ta yi da ba a samu tazara ba da sauransu shi ma yakan sa wani abu da ake ce ma prolapse sai ka ga da yawan su gasina suna zuwa tsofaffi za ka ga gaban su ya zazzago da sauransu duk suna samu sai su san cewa yana da alaka da yadda suka yi rayuwar tun daga farko especially wurin haihuwa din mm. shi ma yana da alaka da shi sannan kuma yawanci zaki gama mace ta gama haihuwa kaga wani akwai wani kashi da ke hada kugunta saboda an yi aure da wuri an fara haihuwa da wuri ba a kuma zuwa asibiti ba a kula da duka wa'annan rights din nata wato yancin mm. ta duk bata bi su ba mm. ta biya hankali ko tana so ma ai ba a bata yancin ba ba a bata yancin ba to sai ke ga sun samu dan wato separation wato kashin na ugun ya buɗe ya buɗe ba bi yadda ya kamata ba za wata tsohuwar suka ga ai suna tafiya kaman agwagwa haka a buɗe eh. asali ba bolet gare su ba amma ugun ya buɗe haka ana tafiyar su ta canza hmm. wato gate din su so um, zan so in faɗa wa'ansu irin abubuwa ne suke like suke affecting suke suke tabawa taba eh. shi wannan yancin na mace kaga na farko shekarunta hmm. idan yarinya ce duk yadda ta yi kamar yadda muka magana a baya bata ma san ina za ta je ta nema right ɗinta ba gashi an kawo miji an ce sai kin yi a shekara sha ɗaya mm. misali ko tara ko goma tunda mm. da ta yi girman jiki to wannan shekarun yana iya affecting ɗinta tunda lokacin ba za ta iya wani abu makanta ba sai dai manyan da suke tattare da ita ina ba da shawaran su ne idan sun ji wannan program ɗin za su tsaya mata har ma in ta kama din za a samu wayannan su groups da organizations din da suke dan sa baki a cikin irin wannan magana jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To na ta dokta eh. kafin ki ci gaba a da za ki ga iyaye idan an aurar da yara din masu karancin shekarun ba saki su ake su zauna cikin ɗakin su kawai haka nan ba eh. yawanci ma ki ga sarkan sun ɗauke sun mai da su ɗakin su kamar ana renon su ne kafin lokacin da ta isa a mai da ita wurin miji shi ma mijin ana yi ana samun shaidu ba barin su ake haka nan ba sabanin na yanzu da zaki ga kowane irin shekaru ne za a batta din ne kawai shi kenan dai abin da ya faru ya faru so kenan dai ba yancin mm. kiwon lafiyar mace din ba ana nufin a hana ta yin aure da wuri bane a'a mm. me ke biyo baya idan an yi aure da wurin shine abin da kuke eh. dubawa ko ba haka eh, bane ba wai kuna yaki da auren wuri bane a'a ba wai muna yaki da auren wuri bane idan yarinya ta kai a aurar da ita ko kuma an ga wasu alamomi da ya kamata a aurar da ita ana iya aurar da ita amma ya kamata a zaunar da ita a bata shawarwari masu kyau ta gane shi ma haka mijin ya kamata a zaunar da shi a mai bayani yadda zai gane na fahimta sannan kuma ya kasance akwai wani babba a the background wanda yake yana dudduba yana sa musu ido a kan nasu to al'ada dai abu ne wanda ke da ƙarfi musamman arewacin najeriya mm. musamman bangaren awatayya mm. lafiyar jikin mace ga baki daya za ki ga abu ne wanda a gidan miji ma fi ƙarfi mm. saboda anan ne za a ta samu ciki za ta yi renon cikin za ta haihu al'adu da yawa sun shafi idan ta haihu akwai abubuwa da ake yi na al'ada wanda yake shafar lafiyarta mm. ah, kamar wanne ne take da 'yancin da za ta ce ba za ta yi ba ko kuma a mata wato kamar yanzu misali bangaren ah, hausa mm. al'adu bayan haihuwa akwai muna ce masa harmful practices da ake yi kamar su wankan jego mm. kamar wasu abinci haka sai a ce an yi mata iyaka da cin wa'annan abincin cewa za su haifar mata da wani illa nan ko suna da amfani ko su haifar ma jaririn da ko su haifar ma jariri ko kuma wasu abubuwa kamar su cire belu-belu da sauransu sannan musamman ma ga in ya mace ta haifa akwai wani abu da muke ci da ake ce ma yankan gishiri da shi ma yana da illa to duka wannan wa ake wa yankan gishirin ita ya baby din to mm. a tunaninsu duk da ya ɗauko asali ne tun daga can can can zamanin da har su egypt da sauransu duk sun yi wa'annan abubuwa kuma ba arewacin najeriya kaɗai ya shafa ba har su kudanci da sauransu za ka ga in mace aka haifa za mata yankan gishiri shi ma kala kamar kaciya kenan kamar eto eh kaciyan ma yana cikin group din yankan akwai sabuwa da suke yi ana sa ran wai idan aka yi hakan za ta kasance ba za ta dinga bin maza wato kamar za ta kame kanta amma cire mata abin zai kawo sha'awa eh. sannan ko kuma in ta zo haihuwa suna tunanin ko zai iya sa komai ya zo da sauki to hmm. shi ma yana da illa kin ga nan gaba idan ta girma wani ma sai ta zo haihuwa sannan sai ta samu wa'annan matsaloli to duk wa'annan ya kamata a ba mace 'yancin zaben abin da take so hmm. akan yadda da ita kanta ma su wankan jego haka tana da yancin ta ce ba za ta yi da shi ba saboda yana kawo ma ya sa ma har zuciya ka ta filin hard filin ba dole bane dama mace sai ta yi wanka a ba dole bane ba ma a san wankan jego saboda wankan jego yakan kara ma yakan sa shi zuciya wato heart ya kara mai aiki sai ka gayyata aiki yana aiki yana aiki har ya zo ya kasa to sai kaga bayan kwanaki kaɗan wata kafin ma arba'in ta fara kumburewa hmm. yana haifar da ciwo sosai wani ma an rasa ta yawanci mace ta haihu ga duka matsalolin da ta yi ta samu a cikin ciki tun a cikin ma wata ma jininta ya hau tun tana da cikin wata kuma dama ta samu karancin jini sanda take da cikin wata ta samu wasu kuma matsaloli wanda suke da alaka da ciki so idan ta haihu jikinta yana caccanzawa shine za ta samu wayannan matsaloli duk su kau ta dawo normal kamar yadda kowa yake to sai kuma ya kasance gashi ta haihu sai aka kawo al'adu kala-kala aka ce a'a ba za ta ci wannan da wannan da wannan da wannan ba hmm. bayan kuma waɗannan abubuwan su ne za su ƙara mata jini a jiki su hmm. taimaka mata wurin fitowa daga cikin wancan matsalar da ta shiga hmm. sannan wata mata ma yi zuban jini a cikin haihuwa wurin haihuwa so jini bai ishe ta a jiki ba an zo an hana ta cin abincin da zai ƙara mata jini sai kuma a samu matsalolin kuma su ƙaru su zama complicated to haka kuma idan aka zo wurin maganan wanka macen da ta haihu tana bukatan iska mai kyau saboda wasu bangarori ah, na jikinta su samu wannan enough oxygen din don ta koma yadda ya kamata yadda take da kafin ta samu ma ciki mm. to sai kasance za a ce za a rarrufa winduna gaba daya a rufe kofa saboda ba a son ta samu sanyi da sauransu ko kuma saboda jariri to wannan ma zai iya ja mata illa jiri ya rika ɗibanta ga rashin jini a jiki wani ma sai ka gama an samu suna suma haka da sauransu sai kuma a koma a garzaya asibiti har kuma idan aka zo aka ce mata a'a dole sai ta amfani da ruwan zafi tafasasshe wanda ba a ma san ma sai ya huce daga gaba daya daki ya tunnike bayin ma babu ma iska gaba ɗayan shi tararin ruwan zafi wannan ko ga mai lafiya wanda ba haihuwa ya yi ba wanda komai na jikin shi yana nan intact wato ba wani matsala a ciki aka sa mishi irin wannan babu iska zai iya samun matsala ya kamata a kiyaye duka waɗannan abubuwa na al'adu a tambayi masana abin da ba a sani ba wurare da yawa kamar yanzu yan mutane da ke zaune kasan waje haka da sauransu ai ba su san wani wankan jego ba kuma lafiya lau suke. Oh, kina nufin nan kadai ake wankan jego? yawanci kamar nan kaɗai ne ake wankan jego even though su ɗin ma suna amfani da ɗan ruwan zafi haka suke za su ɗan sha ruwan ɗumi amma ba wai a ce ana wannan wankan ruwan zafin ba har da ganye ko kuma a ce da towel da sauransu hmm. wanka da ruwa daidai eh, misali ba laifi saboda a lokacin da mace ta haihu ya kamata tana tana wanka da ruwan dumi haka kaɗan daidai sannan kuma tana ɗan wanke gabanta da ruwan dumin ma saboda ko ina gabobin jikinta a buɗe suke a wannan lokacin yana da kyau hakan amma ba wai ruwan zafi da yawa ba ba irin wannan tafasashen da yake ta ba ba abin da ya kamata ta samu shine abinci mai kyau idan ta haihu abinci mai kyau ta tana da yancin ta ci abinci shine ma abin da ya kamata a bata hmm. wanda zai mai da dukkan wasu abubuwan da ta yi luze a lokacin ciki da kuma lokacin haihuwa to kuma ya kamata idan mace ta haihu a samu wanda zai zauna da ita wanda zai kula da yaron ta saboda yanzu a asibiti muna da cases da yawa wanda sun haihu sun samu kamar taɓin kwakwalwa hmm. muna ce mishi piperal psychosis haka akwai ma wasu bangarori na fannin psychiatry wato tabuwan kwakwalwa da zai iya samun mace dama ko da ma lafiya lau komai lafiya ta haihu hmm. ana ce mishi pipera blues shi ma to duk wannan lokacin mace tana bukatar hutu tana bukatar goyon baya na wurin mijinta da yan uwan miji gaba ɗaya zama ana tare da ita ana kula da ita ana kula da bebin hmm. ballanta na haihuwa na farko bata saba da haihuwa ba bata san meye wannan ba ta shiga wannan abu da muke cewa motherhood eh. kenan bata san meye za ta yi ba ya kamata a bata goyon baya a taimaka mata wurin rike yaro wato sabon rayuwar zama rayuwa ne yawa mm-hmm. da wurin shayarwa da sauransu haka mm. Adalla Thomas sauraron mu kafin mu karkarar shirin namu ga wakilar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bako da ta gayyato mana. Wayo Allah jama'a a na kwalama kuma ajiya zara fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci za ki muna gaskiya ina so abincin miya sosai na fi yadda dafa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafa na so na best another best food na ne miyan kwakwa so miyan kwakwa na ni fresh kwakwa na na da. san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa a miya ba kamar oh. najeriya haka kwakwa ana ci oh, eh, idan an dafa kwakwa sai a zamana ana cin shi haka wani ma dan yin haka suke ci mu gana kawai muke ɗaukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka da sayan da ake kwa ok so miyan kwakwa kana ni ke miyan kwakwa na ne na se na need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama dai ki yi tomatoes albasa tankwa ina so mamoni ya suke ce mamoni mamoni kifi mai warin nan eh kifi mai warin amma ba wai wari bane dadi ne <laughs> shi sa farko ka dafa kwakwan nan in ka dafa kwakwan nan iya yi taushi shi ka tace shi cikin um, ya ke kira ruwa mataci mataci shi ka daka in ka daka kwakwan ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wannan kana zabki naman ka kuma isa in ka daka ka kawai nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka taci in ka taci ka cire diyan ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda guda guda guda in ka kare shi ka dama shi da um, ganyen shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi kamar mashe eh, bawon nan shi ka ji gefe shi ka taci ka taci shi su biyu ko su uku in ka naman ka na kan wutan nan na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin duka ka ci kullum duka sannan uh, abinci da zai sauran na ka mashi shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tashi shaka kuma tashi shi su biyu saboda su da yawan nan baka tashi su akwai ni kasa baki baki da ke saura kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tashi shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tumanto sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fine ka dibiya su kai in ya dafu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa wasu ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan ka ya yi ready kenan na shi da me ake cin shi shi kuma za ka ci shi da sakwara ni na ina son sakwara sosai za ka ci shi da sakwara za ka ci shi da tuwo shinkafa za ka ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka za ka ci miyan ka da shi a karkata wallah a sha tuwo Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato juli legas Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Muryar Amurka yau I'm so ready.